dan bukari mm, a dangane ni duniya ce duk ta buta yi min daurin shirin mun na ganka ne na ganka ne a wani baibai hebin dimbin da kake mun tun da kada hebin dimbin da kake mun alade a ruwa lallahi wai na raji'una eh. let's go wai mu yanzu kaga ake so mu yi gwamnatin Najeriya Najeriya kaga ake so mu kai baka dade da sari ba ma kenan ai to ake a kashe mu kai ka kai wai wa wai kai baka san irin wahalar da ake sha bane ko dai ka sani eh, ba ni ga maka wahalar da ake sha na je na riki dubu biyar zan je in siyo makaroni zan je in siyo katan din taliya da katan din makaroni na zuwa makaroni ma aka ce min dubu uku <laughs> what Allah sarki kai baka ma sani ba kenan na rantsa da girman Allah kai baka sani ba yanzu nan ruwa na jarka in zaka ce in ba ku da ruwa in ku ruwa na jarka wai kana jin ruwa na ya da ni ko barin kasar nan nami wai ku shugaban kasar nan namu dan daura ya eh. san halin da muke ciki ya sani wallahi tallahi babu abin da bai sani ba to billahi lazi bahi da imani ya ga shi to haba kai a tunanin ka wannan mutumin yana da imani ne ba shi da shi ko ko hoton sa ko ba hoton sa ka kalla wannan dariyar da yake kawai yana dariya ne kuna cin uban kuku kuma kuna cikin wani mawuyi ta an baka wani labari haba wata akuya ce ta shiga wannan gidan ta shiga wannan gidan bata ne bata samu ba eh. tana fitowa ta arba da da hoton ba ta kalle ta kalle ko akwai nan tace me wace wallahi tallahi ta ji jiki mun karo wallahi tallahi ta san ta san ta san yake mulkan ga 2023 wallahi tallahi 2023 waye kamata mu zaba Atiku Abubakar la ilaha illallah eh. wazirin Adamawa wazirin Adamawa ai da ya kaji in wannan bawan Allah eh. wannan bawan Allah ya san talakawa ya san kukan talakawa dutsen cikin roba ka san ana rana ba Allah kai eh. <laughs> ai da ma ai ya san talakawa ya san kukan talakawa ai wannan bawan Allah duk duk kukan ka da ka kai mai damuwa ka zai share ta kuma idan ya ma kyauta wallahi ba za ka dawo ba Allah Allah kuwa shi fa an ce duk arwarancin ka in ma a gidanku an ce maka je ka ka gani an maka baki in dai ka je wajen Atiku Abubakar in dai ya maka kyauta to billahi lahi kenan wallahi nan ta duk saboda ya rike Allah ya rike ma'aikin Allah kuma zuciyarsa akwai adalci akwai taimako akwai adalci ah! akwai adalci saboda ya san idan ya ma kyautar da in Allah da in ka tafi eh! za ka je ka gina kanka eh. ai aljihun ka bula kake kake zuba kudin da ka zuba kudin idan ka fito kafin ka zo wallahi ya da ya da abadan Allah wallahi talla ai mu yanzu mu mun gane mu mun gane ni kira ta ta Abubakar eh, ta Atiku Abubakar ta kira adama muna kira ga delegate yi wa Allah ku yi wa ma'aikin Allah mu mu da matsalar talakawa eh kawai delegate ku yi wa Allah ku yi wa Allah ku yi wa ma'aikin Allah wallahi tallahi wazirin adamawa wazirin adamawa ai a ce ba dole tana tage ka ta waduwa kai ka wannan wannan yanda ka san dan turuwa haka nake da katan kai amma yanzu na tsuri ce Allah Allah yana karɓar Allah sarki kai a dangare aka yawa lafi tana shi an dauko bashi yau kaji an dauko bashi yau kaji an Najeriya ma an ce an dingina da saboda wannan tsohon yana ta dauko bashi wannan bangaren wannan bangaren ba sani ba dan girman Allah Allah ba an dingina da Najeriya an dingina da Najeriya kai wallahi tallahi kai kai kai kai kai kai abin nan ya hige mai sherin ya tafi wajen su makalaka dan haka dan haka wazirin adamawa wazirin adama eh, a ka yi haƙuri ka yi haƙuri eh. wancan an nuna maka wariya launin fata sannan duk wanda suka ci amanaka eh. a wannan kara kakka yadda da su kuma ni ni nan ni nan ni nan na san labarin waɗanda suka ci amanaka ai shi ma ya sani shi ma ya sani wallahi tallahi eh wallahi na san labarin amma kuma Allah almisa wuri su wanda suka ci amana sa ƙarshe su ma kuma Allah ya ta ya gangaro keke so ba ta miya wa aka kaiwa aka baro yaro bebin dare ya bula na turmisha daka babu bakarati babu bakarati babu bakarati wazirin adama zami sarkar da sama